الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا كما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة Waƙulla bala lafin cinnawa. Ikhwani fila. As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa lartatu. Shi gabadu tafsirin al mai girma. A wannan rana ta biyu ga watan Ramadan. Ijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari huɗun da sittin da takwas. lissafi hara yau na ga wata yau ishirin da ishirin da takwas ga watan mayu ga watan mai lissafin tsara shekara ta dubu daya shekara ta dubu biyu da sha bakwai dubu biyu da sha bakwai ɗazu mun kai ziyara zuwa zariya birnin shehu inda aka gabatar da wa'azi wa ɗaruruwan mata da suka taru a babban masallacin juma'a na marigayi alhaji haruna ɗanja da ke gyalle su da kuma masallacin sheikh muhammad awal abubakar mai shagon suna a nan Zariya. to ba mu dawo nan cikin garin kaduna ba sai kusan karfe hudu haka muka shigo kaduna wannan ya sa muka ƙara yan mintuna kaɗan kamin a ɗauko hanya a ƙara so zuwa tudun wanda Allah ta'ala ya sa mu dace ana rama da ina alladhina kafaru yu'ina Allah madaukakin sarki yana karantar da mu muhimmancin wa'azi domin wa'azi shine wanda yake raya al'umma daga lokacin da kai nesa da wa'azi to watan halakar ka ya tsaya a wannan lokaci babu tarko da shedan zai kama ka kama ka cikin sauki kaman ya raba ka da majalisai irin wannan wanda ake cewa qala Allahu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta mana sai Allah madaukin sarki yake ba mu labarin abin da ya faru da bani Isra'ila Allah ya ce lu'ina ladina kafaru min bani Isra'ila Allah an ci waɗanda suka kafirta daga bani Isra'ila waye la'ance su Allah ne ya la'ance su me yasa ba faɗi wanda ya la'ance su ba domin sananne ne kowa ya san shi tunda kowa ya san shi babu bukatar nuna sai an faɗe shi shi yasa sai aka kawo shi mamnu lil majhul aka ce da ina ladina kafaru min bani isra'ila wannan la'ana da Allah ya musu Allah ya yi ta ala lisani Dawud a bisa harshen Annabi Dawud alaihi salam Annabi Dawud ya tsine musu albarka la'ana ce ta Allah akan harshen wa annabi Dawud alaihi salam wa Isa ibn Maryam haka nan da annabi Isa dan Maryam ta harshen sa Allah ya la'ani bani Isra'ila zaka ce magana ta yi girma me ya jawo haka da har Allah ya la'ane su ta harshen waɗanda manya-manyan annabawa guda biyu sai Allah ya ce zalika lima asau wannan ya faru ne a bisa fadawa da suke cikin sabon Allah sun kare dokokin Allah abinda Allah ya ce a yi suka ƙi abinda Allah ya ce a bari suka aikata suka mai da sabon Allah ya zama ado da kwalliya a cikinsu har aka kai matsayin da mai sabon Allah ba a kyamashi wanda wannan al'umma ta mu ta kusa ta kai wannan matsayi yanzu dan kana sabon Allah in kana da kuɗi ba a kyamarka ko ba haka bane ba a kyamarka inda kana da kudi talakawa kullum su ne zagaye da shi saboda an basu da yunwa in ba isa ba ma har da malamai sai su kinkimo rawani su ma saboda an basu da yunwa an basu da wahala to al'umma in ta kai matsayin da mai sabon Allah an fara kaiwa ba a kyamarsa wannan shahararren dan luwadi ne amma za a ba shi fili a sahun gaba a masallaci dan luwadi an kuma sani ba ba sani ba in ba mu sani ba Allah ba zai tambaye mu ba ina fata mu ji wannan Allah ya rufe shi da suturarsa mun isa mu bude ba mun isa mu bude ba amma an san wannan fasiki ne makiyin Allah makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba a kyamarsa a cikin al'umma to wannan ya faru bala'i ya tafi cikin wannan al'umma shine zalika bima asau Allah ya ce bayan sako da suke aikatawa kuma wa kanu ya ya'tadun sun kasance suna yin ta'addanci suna tsallake iyaka menene ta'addanci da tsallake iyaka da suke shine kashe annabawan Allah bani Isra'ila sun kashe annabawa masu yawa ga sabo ga zina ga wadi ga cin riba sannan kuma ga me ga kashe annabawa ga ta'addanci wannan shine bala'in da suka fada a ciki sai Allah ya ce bayan wannan kuma kanu sun kasance la hauna ba sa hana junansu an munkarin fa'alu daga wani abin ki da suka aikata a cikin su za a samu ga wannan yana sabon Allah amma ba mai masa wa'azi ga wannan yana taka dokar ubangiji amma ba mai masa wa'azi an bar kowa ya ci karansa babu babbata ba wanda zai ce masa me ka cika sha da bakin ka to bala'i ya kai bala'i in aka rasa masu fada idan aka samu masu fada an samu sauki amma ya zama ana saba wa Allah ana tace dokar Allah amma kowa ya shiru kowa ya sa wa bakinsa linzami kowa yana jin tsoron ya faɗa a ce masa ɗan ta'adda yana jin tsoron ya faɗa a ce masa mai tsatsauran ra'ayin addini yana jin tsoron ya faɗa a ce da cin aikin yi ne yana jin tsoron ya faɗa a ce to dan taimakon da muke baka a watan azumi mun daina daga yau yana jin tsoron ya faɗa a ce muna nan mataka za ta zo naƙuda wajen mu za ta zo neman taimako saboda haka kowa ya kama bakin sa ya gu masu sabo da fasadi suna cin karen su ba babbaka to la'ana Allah za ta sauka kan wannan al'umma shine kanu la hauna? an munkarin fa'alu Allah ya ce la bi'sa ma kanu fa'alu kir da abin da suka kasance suna aikatawa abin da suka kasance suna aikatawa yayi muni to a nan gurin Allah madaukin sarki ya ce Allah an ci wato kafirai daga cikin bani Isra'ila sai aka ce ala lisani Dawud a bisa harshen annabi Dawud to wannan lisan malamai sun yi sabani akan wani lisan ake nufi lisan anan ya ba da ma'anar lisan aljariha ko kuma lisanul bayan wannan shine sabanin da malamai suka yi me yasa malamai suke wannan sabani saboda kalmar lisan idan ta zo a qur'ani da girma tana wato ba da ma'anoni ne daban-daban tana ba da ma'ana kamar guda uku ma'ana ta farko tana ba da ma'anin lisan aljariha wannan gaba ta harshe wannan harshen naka da ke cikin bakinka ina ba da fahimci wannan shi ake cewa lisan aljariha to kalmar lisan takan zuwa qur'ani mai girma ta bada wannan ma'ana kamar inda Allah madaukakin sarki ya ce alam naj'al Allahu aynay Allah ya ce alam naj'al Allahu aynay shin yanzu mutum ba mu sanya masa idanuwa guda biyu ba wa lisanan sannan muka sanya masa harshe wani harshe ake magana nan harshe wanda yake cikin baki menene hujja da aka ce wa lisanin sai aka ce wa shafatai da kuma laba guda biyu wanda idan bakin zai wuce gona da iri ya zarba tsaya yi shiga shirwa shanu yi ka sassaba ya ɓanɓar ma ya sha maka tafi ƙarfin cikinka to su marafe ne guda biyu walfowar da gaggautawa sai ka kulle shi kirbi ya zauna lafiya domin harshe da kake ganin sannan gurin kirbi ne yanzu nan zai je baka cikin bala'i idan baka sani ba mutane da dama harshe ne yake ba su wahala shi yasa imamu na shafi yace ihfaz lisanaka ayyuhal insan yace ya kai mutum yi gaugawa sauki mataki tare harshenka saure shi kulle shi yace la yalda gannaka innahu tu'balu karka bari ya sare ka dan gumurcin maciji ne shi harshe mai ne maciji ne yanzu da zai cije ka yanzu nan zai sare ka kuma shi ya sare ka don sa bai da magani yace kam fil maqabiri kam fil maqabiri qatilun lil lisani yace idan ka je makabarta zaka samu da yawa qatilun lil lisani wanda da harshen sa ne ya kisa sanadiyyar kisa da ya da harshen sa shi ma ya kama hanya ya tafi na shi ma ya tafi makamarta a sanadiyar harshen ya ce shahabu min liqa'ihi al-aqran wanda in gaba da gaba za a kara to duk wani jarumi abokin karawa yana jin tsoron karawa da shi amma kamin ya ankara harshen sa ya kai shi na ya kai shi makabarta Allah ka tsare mu da harshen mu ya kai mu makabarta to shi yasa aka yi laba guda biyu da za su rufe shi kenan da aka ce wa lisanan wa shafate da harshe da me da laɓa guda biyu wacce magana ta imamu na shafi akwai hikima kwarai da gaske a cikin ta ba kowa ya gane cewa harshe wato kisa yake ba a takbir wata baiwa Allah ce za ta karbi kalmar su biyu ne za su karbi kalmar shahada a halin yanzu malam nasir kirir sai a shiga da suna a masu kalmar shahada idan sun zaɓi sunan da za a saka sai a sanar da mu a takbir muna addu'a Allah madaukin sarki ya karfafi musulunci da da musulunta kamar yadda na ambata ne wannan magana ta imamu na shafi tana da hikima kwarai da gaskiya ba kowa ne ya san harshe yana kisa ba shi yasa yake kan filma masabir min qatil lisani ta tahabu min liqa'ihi al-aqran da yawa za ka je makabarta ka samu wanda harkar sa ne kashe shi kuma manya manyan mutane su aka fito su kowa ta ka tsantsan da harshe ina ba ta gane wannan ordinary mutum dan ya faɗi magana ta fito tana da saukin shi mamu ya baro ta ai da sauki akan ace liman ne idan liman ne ya baro ta tafi girma ko ba tafi girma ba tafi girma to duk lokacin da Allah ya dauka ka kai kai ka wani matsayi ka kai matsayi man na local government ko limamin masallacin juma'a ko dattijo a unguwa na girma mata ko babban malami na addini mai karantarwa ko sarki babban sarki mai sarauta ko gwamna ko minista ko sanata ko kai shugaban kasa to kai aka fi so ka fita ka tsantsan da harshenka duk abin da za ka faɗa ka tsaya ka auna tukunna ka dinga furta shi menene muhallin shahi shine wannan lisan ta zama lisan aljariha ana rama annabi Musa qala rabbi shrah li sadri qala annabi nan annabi Musa Allah ya tura shi a matsayin annabi an bashi appointment Laita ya zama annabin Allah an tura shi wajen Fir'auna ya je masa wa'azi sai yake neman taimako a wajen ubangiji kala yake rabbi ya ubangiji israh li sadri ka buɗa min kirjina me yasa yake a buɗa masa kirjinsa domin mai saurin fushi ne dawa kuma sai kana da haƙuri ba ka zama mai wa'azi ba ka da haƙuri wani zai zage ka wani ya tsine maka albarka wani ya faɗa ma bakar magana kowa da abin da zai faɗa idan baka da hakuri sai ka shagaltu wajen rigima da su maimakon ka mai da hankali wajen isar da sakonka an samu matsala ko ba samu matsala ba an samu matsala yace wa yasirli amri ya Allah wannan lamari da ka dora min mai girma ne Allah ka sauƙaƙe min wannan lamari na manzanci ba ƙaramin lamari bane sai ce wa halul uqdatan bil lisani ya Allah ka kwance mun kullin da ke kan harshe harshen sa a daure yake wannan yasa yana magana bayanin bai fitowa dalla dalla yadda za a fahimta daga gaugawa kun ga a nan gurin kalmar harshe ta ba da ma'anar wannan harshe da yake cikin baki ana zama a cikin suratul fatih sai yaqulu lakal mukallafuna min al-a'rab shagalatna amwaluna a takbir wayannan yan mata da sun shigo guda biyu wa da ɗan wace da radin kansu sun karɓi addinin musulunci ɗaya da sunanta gloria kafin ta musulunta gloria amma yanzu ta canza daga gloria ta koma aisha wai masu bakaƙen kaya ba ku da rabuwa nan ɗaya da sunanta tai tai yanzu kuma ta koma farila ko muna addu'a Allah ya musulunci su albarka sai a ƙara musu bayani akan abin da ya shafi addinin musulunci kuma a gane inda suke domin a ci gaba da lura da cewa suna gudanar da musulunci kamar yadda ya kamata Allah madaukin sarki yace sai qulu lakal mukallafuna waɗanda aka fita fagen daga suka zo na gida ba su ba ha min al-arabi daga larabawan kauye bayan ka dawo za su rika zuwa suna kawo uzuri uzurin da za su kawo za su yi shagalata amwaluna wa aluna fasa ga tulana dukiyarmu da iyalanmu sun suka shiga ne ba mu samu damar zuwa jihadi tare da kai ba ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam fasta ga tulana ka roka mana gafara sai Allah ya ce yaquluna bi anatihim ma laysa fi qulubi suna fada da harshen su abinda ba cikin zuciyar su yake ba suna faɗa da harshen su wani harshe wannan harshe da ake magana da shi eh takidi ne aka yi daga da aka ce suna faɗa mun san ba da ido ake magana ba ba da kunne ake magana ba ba da hanci ba da me ake magana da harshe da aka ce da arsi na bihim an yi takidi ne kaman ga ce na ji da kunne na yau dama da <laughs> dama da me ake ji ba da kunne ba ko ka ce na gani da ido na ko ka ce da kafa ta na taka na je wannan duka kana karfafa abin da ka faɗa ne ina faɗa mai shi wannan to wannan ayar ma tana faɗa mana har ne da cikin baki ne Allah ramma a cikin suratul mumtahana Allah ya ce in yasafukum yakunu lakum a'da'an Allah ya ce kafirai in yaskafu ku idan suka samu nasara a kansu yayin da ku ka fi karfin ku ke da nasara a kansu fawa na hannun ku to za a zauna lafiya za a zauna lafiya kalau za a zauna amma da yaran da kuka kuskure fawa ta kuce daga hannun ku ta koma hannun su eh yanzu sun samu karfi akan me akan ku to ya kunu lakum a'da zan zame muku abokan gaba ba wai da ba abokan gaban kuma ne sai yanzu za su zama a gaban da suka boye da to yanzu za su bayyana da ita Najeriya yanzu an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba me yasa aka zauna lafiya saboda fawa tana hannuwa tana hannun musulmi shi yana da tsoron Allah ba zai cuci kowa ba ba zai zalunci kowa ba zai tsaye kowa adalci amma a baya Najeriya ta zauna lafiya me ya hana ta zama lafiya ba kwan samu ba saboda fawa tana wa ba nan da ba a kashe mu ba nan da ba a zubar da jirgin mu ko ina ba yake tashi a kasuwa a asibiti karanta wani titi ake bi da wannan ba ba ma ana kai ko ina cikin halaka muke da su saboda ba ta hannun mu yayin da kuke rinjaye shiru sai su langa da kai su yi shiru shiru kasa ta zauna lafiya an ce mai gida bai da lafiya kwanakin baya ta shi asibiti wani Allah ya sa kare dawo daga can a jana'izarsa wani ɗan wani yake cewa Allah ya sa kare dawo Allah ya sa ya mutu can a jana'izar sa can muka ce ba matsala ba ya mutu a jana'izar sa can ba wa zai karba ko kana yi hana wannan ta faru kana yi hanawa Allah ya wani ku ta addu'a wallahi ba sa ba sai mun ce ƙara wancan da in za ku koma ga Allah ku koma zuwa ga Allah mun je Borno mun je mai Maiduguri mun ga abin da da alarama shehun difa babban masarauta ce masarautarsa ginin masarautar na daga cikin masarautu da suka fi kowane kyau a Najeriya amma mun same shi na gudun hijira a cikin garin Maiduguri masarautar ta in yana maka bayanin irin kisan gillan da aka yi da mutane ba ka san da za ka fashe da kuka ba sarkin goza yana nuna gudun hijira a cikin garin Maiduguri har yanzu maganar gidan. in kuka zauna kuna tadi sai ka fashe mahaifi an kashi yayu da kanne an kashi shi da kansa an kashi tare da limamin gidansa aka kashe limamin Allah ya kubutar da shi haka ta ya tsallaka Allah ya kubutar da shi ko ba su san shi bane ayi ba san shi bane ayi da bai samu tsallaka wata katanga ba babban sarki zaka samu an zo an yi kisa an yi kisa matar sarki an ɗauke amarya sarki an tafi da ita daji wasu matsiyata tana can suna tare a kan in ta gidi ya ce a jefa ciki kuma zaki samu mata irin kibage baki san ba wata ta mutu wata bata ƙara ta mutuwa ba ina tabbatar maka da kai ma da kake nan Kaduna yanzu ka fara tattara ina da ina mu dai gobe mun dade fara tattarawa Allah ka zauna da Najeriya lafiya shugaban kasar mu Allah ka bashi lafiya ne in kunu na kuma ada. Allah ne zai faɗi magana ka tsaya kana kokonto a kansa sai ce wa yabsutu ilaykum aydiyahum za su shimfiɗa hannayensu a kanku daga nan da suka samu mulki suka samu fawa a kanku hannunsu za su shimfiɗa me ake nufi da shimfiɗa hannunsu ne za su rinka kashe ku ba ji ba gani kisan gilla za a rinka muku ba ji ba gari. Amma na ko ba mana ba mun gani da idanunmu ko mun gani da idanunmu bayan nan wa alisinatihim da harshen su za su da harshen su su rinka zagin ku suna faɗa muku baƙaƙen mu idan su da ku ba tare ina waɗannan wa'annan yan Niger Delta da kullum suke rubutu za su iya ƙona arewa za su iya mai da arewa ta koma tekun jini yan arewa ku kakka ne ba ku da amfani kullum suke zagi ko a jarida da gidajen rediyo ba yadda muka yi da su yau ina suke ina suke yau ba mai ba mai fitowa ya zage mu mun zama masu mutunci mun zama masu daraja yau mun wayi gari an yadda ba ke rika Najeriya ba mun fetur ba a tarihin Najeriya ba a taɓa samun lokacin da mun fetur rika Najeriya ba noma bai taba ba da gudunmuwa ƙasa da arba'in cikin ɗari na tattalin arzikin Najeriya ba noma bai taba ba da ƙasar haka ba man fetur abin da yake bayarwa goma sha shida goma sha bakwai sittin da seventeen percent noma shi ke ba da forty percent da abincin da muke ci a Najeriya ba a noma shi arewa a ce gwamnati sai ta sayo shi gaba ɗaya daga waje da kuɗin man fetur ɗin ba zai iya sayo rabin abincin da za mu ci a Najeriya ba kenan mu muka rike ƙasar amma da yake babu fawa a hannunmu babu da komai a hannunmu kullum kuma a zage mu a ci mutuncin mu a kashe mu a gaya mana abin da aka amma yau gashi mun zo na lafiya mun yi daraja mun yi mutunci ka shiga Abuja duk ofis da gana ma kana saba riga kana rushewa wallahi da za mutumin mai zai shiga Abuja to sai dai kai ta kai da ma dan gajere gajere da dan baki baki haka to ka samu ai jake jake ka kara da malfa sai ka dan bata gagara gane kila kun gane karatu ba za ku gane nan ne oh kun gane to mu dawo kan da rajitu da kun gane da aka ce wa yabsunu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum nan ma kalmar alsina ana nufin harshe wannan na baki kenan kalmar lisan ta zo alqur'ani mai girma ta bada ma'anar lisan aljari an gane wannan kalmar lisan ta zo alqur'ani mai girma ma ba wannan harshen ake nufi ba ana nufin language ana nufin yare Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi ليبين لهم ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العليم الحكيم يتي نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين يوا yadda lisanul ladhi yulhiduna ilayhi waɗannan ayoyi da annabi ma karanta mana Allah ya ce ma arsalna min rasuli babu wani manzo da muka taɓa aikawa Allah ya ce illa bi lisani qaumihi face za mu tura shi za mu tura shi da harshen mutanen shi me yake nufi da harshen mutanen shi Har ke wanda na cikin baki a ana nufin lambun. in za mu tura shi za mu tura shi da yaren mutane in balarabe ne sai a turo musu annabi ne balarabe in turawa ne bature za a turo in hausawa ne to amma dai babu bahaushe eh mu duk mun shiga cikin capital da capital din duniya shine makka kuma da larabci suke magana da aka tashi turo annabi karshe sai aka turo shi da yaran larabci kun san nan Nijar akwai ne bido shi Mustafa Falu Koko wai yana nan shi annabi wani ba wuce ba ba wuce har mu gaba mun taba yi da shi ba ba annabi kuma wajen sakar cewa an samu inda suka bi kai ba san duniya ne yana da mutane sun bi shi in ya fito ya zauna ana farin cikin mu Allah ya aiko bahaushe farin cikin mu Allah ya aiko bahaushe wai Allah ya aiko bahaushe tun da yanzu Allah ya aiko bahaushe ko wajen hisabin mu da hausa za a yi ba dai na yi mace. ba dai lahira ba ce Allah ya kai mu je kada hausa ba larabci za ba hisabi da hausa mala'ika ya matso ka ce masa ina kwana bismillah to ma'anar illa bi lisani qawli muka ce kalmar lisan ta ba da ma'anar language ina ba da fahimci wannan a waccan aya Allah ya ce nazala bihi ruhul amin ruhu amintacce shi ya sauko da Alƙur'ani mai girma ala qalbika a zuciyarka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam litakuna min almunzirin domin ka zama cikin masu gargadi sai Allah ya ce bilisanin arabiyyin mubin da yaren larabci bayyananne kenan lisan anan ya bada ma'anar yare da language na larabci aka saukar da alqur'ani mai girma ina ba za dan yi wannan so ma'ana ta biyu da kalmar harshe ke bayarwa shi da language to akwai ma'ana ta uku da kalmar harshe take bayarwa shine bayani bayani wanda za a yi shi dalla dalla a gane shi ma ana kiran sa ne ana kiran shi harshe kamar yadda annabi Musa yake cewa aki harunu huwa asahu minni Uh-huh. annabi ibrahim ya addu'a yace wa ja'alni lisanan sidqi wasu annabawa Allah ya ce wa ja'alna lahum lisanan sirri wannan kalma ta lisan lisan wannan kalma ta lisan lisan da sabo cikin wayannan ayoyi duka abin da take bada ma'ana shine bayani annabi Musa yana faɗa wa ubangiji cewa shi harunu dan uwana haruna huwa afsahu minni ya fi ni fasaha lisanan a wajen bayani an gane wannan huwa afsahu minni lisanan ya fi ni fasaha a wajen me a wajen bayani a wajen zance ya fi ni fasaha fa arsilhu ma iya rid'an ya Allah ka aiko shi tare da ni yadda zai zama mun back up shi da ake cewa rida'an yusaddiquni yadda idan nayi bayani shi zai ƙara jaddadawa ya gaskata abin da na faɗa kenan kalmar lisan ta ba da ma'anar bayani to shi yasa malam yace mana to kalmar lisan da ke cikin aya da alaran ma ya karanta mana da aka ce li'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun to ala lisani dauda din nan lisan aljariha ake nufi ko lisan bayan ana nufi lisan wannan ta harshe ne ko lisan ta yin bayani abinda malamai suka rinjari ne lisan ne lisan bayan ba lisan aljariha ba ba kuma lisan ta yare ta language wacce muka ambata da farko ba Allah ta'ala ya samu dace malamai suka ce waɗannan ayoyi suna karantar da suna karantar da mu muhimmancin da'awa da wa'azi muhimmancin wa'azi da karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a hadisi ingantacce yake cewa marra ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika abu afal iman Allah yake duk wanda ya ga munkari a cikin ku to ya canja shi da hannu ya canja shi da hannu wannan ya shafi masu mulki wasu kuma suka ce ya shafi masu mulki har da talakawa kai na ya shafi masu mulki yanzu idan ana yin abu ba daidai ba a nan Kaduna gwamna yana so ya hana zai hana ko ba zai hana ba zai yi karfin amfani da karfin mulki ya hana in ana yin abu ba daidai ba shugaban kasa zai iya hanawa ko ba zai iya hanawa ba zai yi amfani da karfin mulki ya gyara ya canja wannan mummuna abu shi yasa aka ce falyughayyirhu bi yadihi wannan na shugabanni ne da hukuma amma akwai da su ma talakawa suke samun falyughayyirhu bi yadihi ina suke samu idan gwamnati ta zama munkara ita ce take yin munkaran ne na'am muna iya ci gaba muna iya ci gaba to idan gwamnati ya zama ita ce ta lalace a saurara abin da ya kamata ta yi ba ta yi to idan ana so a canja ta suwa ke canja ta suwa ke zaben shugabanni talakawa ko da me ake yi zaren da ƙuri'a ita ƙuri'a da me ake dangula ta da hannu ake dangula ta ko to ku talakawa ranar zaɓe ku kuma sai ku yi amfani da faligayyirhu an gane mara amin ku munkaran faligayyirhu biye ne fa in lam yastati idan ko ba zai iya canjawa da hannun shi ba sai aka ce fa bilisanihi to sai ya canja da harshe ya za ya canja da harshe yadda za a iya canjawa da harshe shine yi wa'azi wannan kuma haƙƙi ne na maluma da duk wanda yake da ilimi a kai. idan an ga abin da ba daidai ba a yi wa'azi a karantar a faɗi gaskiya sai za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa illam yastadi idan ba zai iya canjawa da harshe ba kuma to fa bi kalbihi to ya ƙi abun a cikin zuciyarsa amma wa zalika afaful iman wannan ne fi kowanne rauni a wajen imani kenan an fito mataki na farko canjawa da hannu idan kai ba gwamnati bane ba hukuma bane mataki na biyu canjawa da harshe to idan ya kai ga ba iya canjawa da hannu ba iya canjawa da harshe to an dawo mataki mafi karanci shine ne shine kin abun a zuciya idan aka kai ga a zuciyar ma baka ki abun ba to daga nan an riga an samu matsala Allah ka gafarta mana ya tabbata hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'azibu Allahu al-amma bi amali al-khassa Allah madaukin sarki bai azabtar da al'umma gaba ɗayan ta saboda laifin da wasu a cikin suka aikata wasu cikin ku suka aikata laifi to Allah ba zai azabtar da ku gaba ɗaya saboda laifin wasu ba sai manzon Allah yake hatta idza ra'aw al-munkara wahum qadiruna ala an yunkiruhu falam yunkiruhu sai dai idan mutane suka ji ana yin banna suna da daman da za su inkari suna da ikon da za magana suna da ikon da za su ce abin kuskure ne amma suka yi shiru ba su yi magana ba ba su yi wa'azi ba ba su ce a daina ba to idan aka kai wannan matsayi to azaba lahu khassa wal amma Allah in ya tashi kawo azaba azabar za ta shafi waɗanda suka aikata laifin da waɗanda ba su aikata laifin ba bari mu dakata a nan gudun Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba da inda muka tsaya yanzu ake sanar da ni ƙoƙarin da yan kwamitin suke yi tun da safe akan shawo kan matsalar janareto amma yadda duk da haka ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk today